hukumar matasan man fetur na ƙasa da ake kira NNPC a takaice ta ci za ci gaba da tono ma'adinan man fetur da iskan gas a yankin tafkin cari da ke jihar Borno. Shugaban hukumar Alhaji Mai Kantu Baru ne da ya bayyana hakan a wata ziyara da ya kawo jihar Borno don jagatawa al'umman jihar game da halin da suka shiga da kuma mika hannun musaba ga gwamnatin jihar na neman inda take so a taimaka mata nan ba da tata gudumawa. Kusan shekara talatin dai ake batun tonon man fetur a wannan yankin tafkin cari sai dai Alhaji Mai Kantu Baru ya ce yanzu lokaci yayi da su tabbatar cewa an ci gaba da haƙo ma'adanan man fetur da kuma iskan gas a wannan yanki ce yanzu haka ma sun ci gaba da tono ma'adanan man fetur din a bangaren jihohin Niger Delta sakamakon zaman lafiya da ya ce sun samu a wancan bangare yace yanzu hakan kuma za su ci gaba da wannan aiki a wannan yanki na tafkin Chadi Alhaji Mai Kanti Barun da wanda ɗaya daga cikin manyan daraktocin wannan hukuma injiniya Sa'idu Muhammad ya wakilta tare da ci fadar gwamnatin jihar da kuma fadar mai martaba Shehun Borno inda dukkaninsu ya tabbatar musu da cewa za su gaba da haƙo ma'adanan wannan man fetur da kuma iska kan gas nan ba ɗan lokaci ba. Za mu dawo neman abin da za mu shi kuma in Allah ya ta za mu ta tabbara dai za mu same ta da dogon jiki wannan man kudin kan kuma za su samu dogon jiki da ya mutu. Mun yi magana da manyan sojoji ba su da rasta sun ba mu alƙawarin cewa za su ta wayan mun yi magana da sojoji na nan yau ƙungiyar mu ta ta har mummunan eh, tattauna abubuwan da suke nema daga wajen in ba yanzu gida mu kawai a ce mana ku shigo turan da aka ce mana mu shigo wannan sama rai dauke mu bai da sati shida ba za mu dawo ganin cewa shugaban hukumar matatan man fetur din ya bayyana a gwamnan jihar Borno cewa su faɗi duk wani bukatan taimako da suke so a gwamnatance da kuma hukumar matatan man fetur din za ta dafa musu sai gwamnan ya mai da jawabi yana mai cewa We'll appreciate whatever support, but we don't need your money. whatever assistance you give us. It should be in terms of constructing platforms, constructing trains, giving us building materials to build homes. We did that exactly with Angote. ya ce za mu mana duk wani taimako da za ku yi mana amma ba mu bukatan kuɗi daga hannunku sai dai duk wani taimako da za ku yi mana ya kasance kamar na gina mana ajujuwan karatu da ɗakunan shan magani da kayayyakin gine-gine kamar yadda muka yi da dangote gaskiya mun farin ciki kwarai daga gaske game da wannan yunkuri da kuka yi na taimaka al'ummar jihar Borno a cewar gwamnan jihar shi ma dai mai mataba shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Elkanami ya koka ne game da matsalolin rashin wasu lantarki a wasu kananan hukumomi goma da ke arewacin Borno da ya danganta abin da sake daga wasu ministocin da suka rike wannan mukami da ya ce kuma yan asalin jihar Borno ne. Kuma akwai wani matsalan, matsalan nan zai ce అలాగే పిల్లలు పోవాలగా మేము పిల్లలు ఎందుకంటే నూనెకు నూనె చేతితో కాకుండా కావుతా వచ్చినప్పుడు చేతితో కాకుండా నేను దేవాలంటే సుందరం మీకు నాకు స్నేహితులు అసలు సుమారి విలువైన కోరి ఎటువంటి సూజన్ ఉన్నా ఎటువంటి చేయాలమ్మో ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ సుందరం మినిస్టర్స్ నాకు కావాలి haka bai ba up to now sai lokacin gwamnati a nuna gwamnati a gwamnati da ya kwanashin da ne hanya dama da shugaban suna tarar wannan ne un parcial, como buen local venezolano, un local bueno, un local bueno, para eso no se me años de esforzado. Como estamos en el cubano, en los humanos que nos escriben su tema, para los encuentros, por eso no han ganado los hermanos, hasta más activa de una de las hermanas maneras. No en tu caso, es que le hago un hermano por su sentido de igualdad. Más tú estás haciendo, es como una mujer aquí, y yo, el tema acá, y no lo voy a abrazar. Martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Gabe Ibn Elkanami kenan ke bayanin lokacin da shugaban hukumar matatan man fetur na kasa suka ziyarce su a fada sa kan batun ci gaba da turo ma'adanan man fetur da iskan gas a jihar Borno. na Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.